رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتداد بهديه واستمسك بسنته إلى المدينة الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل اللحية والصابحة وحق الأنامل مثل سابحة wa khallil liyata ka kakkaifa gemu aswabi a da kuma yatsu wa aka da anani da kullum kullum nan na yatsu duka zan tsaye su kullum yatsu wannan zane zane yatsu din nan za a tsaye su ka wanke shi tabi'a yana mai bin yatsu ne tabi'a lil aswabi yana bin yatsu ne ka wanke tsatsi a wannan layi layin nan na yatsu tabi'a shi ma duk yana bin yatsu ne والكف بالكف كذلك يغسل في حالة التخليل أو منفصل والكف يغسل بالكف في تافي أنا وانت شيء تافيني كف بالكف يغسل ذا وانت تافي لتافي an gane ku a cikin halin tsatsegewa awon mu farko a wanke su daban-daban a wanke su a lokaci ɗaya yi kusa bil kaf wannan ya wanke wannan ya wanke wannan ko kuma a wanke shi mun fasilu a rarrabe wannan daban wannan daban an gane ku eh ka kai haka ya kai riba duka suka ne a duka ba yi a haɗe ko kuma a yi mun fasilu kowanne daban daban kowanne uku wannan uku wannan uku ya ce wa wasa kula a zafirai in tarar da hu ba ma alaika harajun au azaltuhu aw zirtahu dattin nan na yatsu in ka bar shi ba ma alaika harajun baka da wani laifi wajen zirtahu ko ka kusar da shi dattin nan na yatsu in ka bar shi ba ma alaika harajun babu laifi a gare ka wajen zirtahu ko ka kusar da shi ya wannan datti na yatsa ko irin yatsu din na mutum na da yatsa to datti da ke cikin yatsun in ka bar shi babu laifi a wajen sallah ko wajen alwala don kila kace ce ruwa ba zai kai wajen batun da akwai dattin wani ba matsala insha Allah ya ce wajma rubusaha bi wasfil kasbi wa wasl madina za ka yafi ka tattaro kawukanta tattaro kawukanta abinan yatsun a tsakiyar tafinka in ka ɗibi ruwa a tafi sai kai haka kike nan an gane to insha Allah ruwan da ya shiga ciki ya wadatar a dai haka kawai ka tattaro kawukan da tafi a tsakiyar tafinka wa ga silka wanke fa inna kasar za ka yi lalle wankewan wannan ya wadatar wa harrik al khatama fi iktisalik wal Walhursa wa siwara mislu zalik ka motsar da ainihin zobe a wajen wankanka ka motsar da zobe a wajen wankanka wal khurs was siwar da ainihin munduwa da da warwaro duk misalin wannan ne da munduwa da warwaro duk gaba ɗaya shi maka motsar da shi saboda ruwa ya shiga mace ta samu ruwa sai ta motsar da shi haka nan warwaro Ya ce, wa hafaz rahaka Allah zil li'annaha hafi tawri kan tsawabi wa hafaz zil makabi ka kiyaye ɓoyayyun wuraren nan ka kiyaye ɓoyayyun wurare ra'aka, Allah Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka duk wurare ɓoyayyu. ka kiyaye shi wajen alwala an gane ku duk wurin da ka san abu yake duka ka tabbatar ka su cuɗa shi da kyau domin shi a cikin tsarki kamar stamp ne hankalinka ya zama yana wajen kamar stamp ka san stamp duk inda aka yi sa stamp ka san hankalin mutum na wajen yana da muhimmanci sosai to shi ma yana da muhimmanci sosai wuraren da suke koyayyun wurare kamar a cikin wankan jaraba za ka ɗauki su hambata irin su can zabar cinya cikin cikin a wajen cinya inda ya tattare din nan duka ibn ashir na wa alaikum salam abun wannan wani maraga malikiya ce malikiya ce eh, eh, wacce da karanci don wani bangare haka amma kaga wani gari littafi na yi wata malakan shi ya nuna za ka yi haka ko kuma ka yi daban-daban haka yadda yi eh, ka wanke wannan shi maka wanke wannan za ka yi riba daban-daban ko yadda za ka yi no? da ya wuce نعم ابن عاشر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبرء مسح الرأس مقدمي وبرء مسح الرأس مقدمي دفار ابن شابك daga دفاركو تخليله أصابع بقدم تسقي في يا da ainihin diga an gane yayi wato fara shafan kai daga farko wanda za shafa kai a fara shafa daga nan sai a shafa an gane ku sannan takliluhu asabi'an tsaifawan yatsunsa bi kadamihi da diddigensa mutum ya tsaifa yatsu yatsun ainihin kafafuwa da kuma yatsun hannu da diddige sai a tsaife su وقرئ الزيد على على الفرد لدي مسي وفي يسري علامة قدر أن كرهن تقاري على الفرد أكن فرلا أن كرهن تقاري أكن فرلا لدى مسي أوجن شافا وفي الغسل تقوم وجن وانكيوا علامة قدر أكن أبن داك إياكن شيء أن قال يا أن كرهن تقاري أكن فرلا a wajen shafa a wajen shafa kada mutum ya shafi ya hada da wuya idan mutum shafi kan ya hada da wuya ya ƙara akan abin da aka iyakanci an gane wannan ku an karhanta ƙarawa akan farilla wajen shafa da wajen wankewa duk wajen wankewa kada mutum ya ƙara kan farilla wajen hannu mutum ya kai hammata kada mutum ya yi haka kafa kada mutum ya kai zuwa ga gwiwa a wanda yana magana kan wannan hadisi na inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjali min asarin wudu lallai al'umma ta za a kira su gobe kiyama da hasken fuska da hasken hannaye da kafafuwa saboda alaman alwala faman yastada aminkum an yutila gurratahu al. duk wanda ya sami iko daga cikin ku ya tsawaita gurrar shi aikata to nan kamar yana so nuna ma cewa a malikiya suna da fahimta idraji a nan wajen saboda haka in za a wanke ba a wankewa a wuce nan wa aidiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-ka'bayn ba a wuce wayannan wuraren an gani an karhanta ƙari akan farilla da damasin a wajen shafa fil kasari da wankewa alama hujjida akan abin da aka iyakance din nan wa aidiya ku bil marafiq wa arjula ku bil kafayn sannan kuma kai a shafe shi kada a kai wuya eh yace wa ajizul fawri bana ma lam yakul biyu bisul a da'ifi zamanin mutadin mutumin da ya gajiya daga faul ya gajiya daga gaggautawa ba na sai gini kamar ya ake gajiyawa ya fara sai ruwa ya zube ya fara ruwa sai bari kafin ya je ya nemo ruwa to shi ne ma'ana wanda ya gajiya daga gaggautawa sai ya gini in ya je nemo ruwa kawai zai gina daga inda ya tsaya ne tunda ya gajiya ne ba da gangan ba ne da a ce da gangan ne ya zama to ya wanke hannu ɗaya ya tsaya fira ko ya tsaya ainihin siyar da wani abu har wata gaba ta bushe a nan wajen sai a ce ya bar faul alwala ya ɓaci In muka ɗauki mazhaban cewa in an bar faul ya ɓata alwala shi wannan matsala na faul din nan matsala ce khilafiya tsakanin malikiya wasu daga cikin malikawa suna ganin idan mutum ya bar faul alwala yana nan don na wanke wannan gaba na fata lokaci har ya zama to gaban ya bushe kafin wanke wani akwai masu ganin cewa alwala na nan an gane amma mafi yawa daga cikin malikawa suna ganin alwalan babu shi ne mutumin da ya gajiya daga fawo zai yi gini malam ya tsul matsabin tsawaita ba ya tsawaitan yake biyu sulata da bushewan gabbai bi zamanin mutadil a cikin zamani madaidaici a cikin zamani madaidaici kenan wani zamani ya madaidaici zamanin da babu sanyi babu zafi idan babu sanyi babu zafi minti nawa ne gaba ke bushewa minti nawa gaba ke bushewa a zamanin da ba sanyi ba zafi sai mu ce minti biyar misali to duk sanda kai minti biyar ka wanke wannan gaba sai kai minti biyar a kowane lokaci an gane ku wato ka bata lokaci minti biyar baka wanke ɗaya gaban ba ka sake alwala don ka bar faul da shi suka ce ana ganewa ne ana gane bushewan gaba ne a zamani madaidaici a gari ba za mu ce zamanin sanyi ba in zamanin sanyi ne to ba wuya fi gaba ya bushe in zamanin lokacin zafi ne zai zaɗe bushe ba ko to in kuma zamanin madaidaici kamar lokacin damuna to shi ya ce kamar misali ta duba minti nawa ne minti biyar ne to minti biyar ne isan da aka yi minti biyar a kowane lokaci shi kenan Za a zakiru fardihi bituli yaf'alu faqal wa fil qurbi muwali yakmilu yukmilu zakiru fardihi wanda ya tuna da sa, farillansa yaf'aluhu bi dole zai aikata shi da tsawo ko da ya tsawaita in ya tsawaita mutum ne ya manta da wanke fuska bai tuna ba sai bayan ya riga ya mafa ya riga abin da ya riga ya fara sallah sai tuna cewa ya wanke fuska ba to zai yanke sallah ya wanke fuskan kawai fuskan kawai zai wanke ba zai yi fa'alahu ma ba da eh, ba ya fa'alahu bi dolin fakat wa fil qurbi muwaliya idan a kusa ne fa wato yukmiluhu al muwali zai aikata shi a jere in a kusa ne zai aikata shi a jere shi ne can da yake cewa ma na mai ahalari wa in tsara hu wa da wa adama kafin lagu. an gani? idan ya tsawaita can wa masa zakara fardan min azaihi fa in hu bil qurbi fa'alahu ma ba'dahu wa in tsara fa alahu wa a adama kafin lagu. wanda ya tuna da menene ومن تذكر من ومن تذكر فردا من آذائه duk wanda ya tuna da farilla daga gabobinsa idan ya tuna shi a kusa fa'ala ma ba da sai ya aikata shi da abin da ya biyo bayansa amma idan ya tsawaita ba fa'ala huwa da sai ya aikata shi kadai wa adama Sallaka, qablahu sai ya sace abin da ya sallaka gabanin haka nan ya ce uh, in na salla batalat wa man zakar ya yaqalaha lima hadar in kana ka uh, salla in ya kasance yayi salla ba salla ya ɓaci. wa man zakar sunnatahu duk wanda ya tuna da sunna ya tuna da sunna kamar shafan kunne kuskuren baki shaƙa ruwa mutum ya tuna daga baya yaqaluha lima hadar eh wannan in yana cikin sallah sai ya tuna sallah ta yi an gani to amma zai aikata wannan sunna ne lima hadara saboda abin da ya halatto na sallah in ya manta da shafan kunne sai da ya gidan da sallah kawai zai dibi ruwa ne kawai ya shafa kunne ko kuma ya manta da shafa kunne yana cikin sallah ya tuna ba matsala yana idan da sallah kawai ya dibi ruwa kawai ya shafi kunne an gane ya aikata ne lima yustaqbalu min as-salawat saboda salloli masu zuwa nan gaba an gane na'am haraji eh. eh, shi ne su ma farillai maza ba imamu ahmad sabantar da suke da za a yanke yi kuma ka doki ba na imamu ahmad wanda shi ne sahi da hanci da baki an gane dukkan gaba daya farilla ne a wanke su sun shiga cikin fasilu wujuwa ku idan mutum bai wanke su ba ya bar lum'a zai sake sallah

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي كياميها النساء والمائدة والحمد في كل ركوع زائدة وفي كياميها أشير أيوان تقول هذا يوشي سلمي sallan kuzubi a cikin tsayuwanta guda biyu an wato mutum na karanta suratun nisa'i da ma'ida a tsayuwan farko idan mutum ya karanta fatiha sai ya karanta nisa'i an gani sannan in yi ruku ya dago sai ya karanta ma'ida walhamdu fi kulli in za'ida shi fatiha wato a cikin kowane ruku na ƙari sai an karanta shi duk ruku na ƙari kenan sai mutum ya karatun farko ya yi ruku kuma ya ƙara dagowa ya karanta fatiha kuma sannan ya karanta sura warrabu lil qiyam wal jarsak ka sa'ir salati fil hayat dagowa a cikin tsayuwa da kuma zama kamar sauran yanayi ne a kamar sauran salloli ne a wajen yanayi dagowa an gane qiyam dan dan miƙewa to wannan dagowa da za a yi wato dan tsayuwa da kuma dagowa dan zama kamar sauran salloli ne wajen yanayi ba za a tsawaita ba وتدرك ركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموت أنا أنا رزق ركعة بالركوع الثاني da ruku'u na biyu kowane raka'a ba ruku'u biyu bane to ana riskar raka'a da ruku'u na biyu in mutum bai samu ruku'u na farko ba sai ya samu ruku'u na biyu ya samu raka'a misal awwalil mawdu'i misalin farkon mawdu'i misalin farkon abin sanyawa to ma'ana misalin ruku'un farko yadda mutum ya riske na rukun farko ya riska to shi ma ya riske na biyu ya riska ووقتها da وقر sirra la qutbatan fiha walakin zajra lokacin ta kamar na idi ne wato ana yin zane da da hanzi misali an za a yi sallah kuma ka yi karatun shi a koye an gane su maliki aka ce karatun shi a koye za a yi to mutum ya karanta bakara a koye ana ana jira shi muna ganin zai yi kuwa a ba su haka ba sunan ba ai sun san ba kowa da ilimi bayan za ka ce kowa na da ilimi ba zai yi ba dole ka san cewa kaɗan ne masu ilimi da yawa ne masu da ilimi an gani lokacin ta kamar idi ne ka yi karatu sirran a na kudu ba babu kudu ba a cikinta wadakin zajara eh sai dai kawai tsawatarwa za a ɗan yi wa'azi a tsawatar da mutane a ji tsoron Allah a gyara ayyuka a daina yin zulubi a daina kaza a daina kaza da sauransu wa yalzamu al-muqima wal musafira wa kulli bi ba'iyatin wa hadira wannan sallah yana da zimtar mazaunin gida hakanan yana da zimtar matafi. ba wai mazaunin gida kaɗai zai ba har matafi shi ma ya zimce shi da kuma da duk ma'abocin ƙauye eh duk ma'abocin ƙauye ko ɗan ƙauye ne shi ma sai wa wannan sallah wa hajjira da kuma ɗan birni duk ya lizimce su na Fafi kiyamai qiyamaiha nisa nisa wal ma'ida a cikin tsayuwanta guda biyu akwai suratun nisa da kuma ma'ida walhamdu fi kulli ruku'i zahira da kuma karatun fatiha a cikin kowane ruku na ƙari. Na warrafu lil qiyam wal jarasati. Dagowa saboda tsayuwa da kuma zama. kasa'ir salati fil hayati kaman sauran sallah ne a wajen yanayi ba maganar tsawaitawa kawai daidai ne wato da ku raka'atu bir ruku'i ana cin raka'a da ruku'u asani bir ruku'i sani ana cin raka'a da ruku'u na biyu misalin awwal mawdu'i misalin mawdu'i na farko waqtu al-kala'id waqra jirra lokacin ta kaman idi ne kuma ka yi karatu a boye ba za ka yi karatu a bayyana ba. La khutbatan fiha walakin zajara. Babu gudu ba a cikin da zai kawai tsawatarwa kawai za a yi. Na wa yalan in kinki wal musafira. Yana lizimtar mazauni da kuma matafi. Wa kullu zibadiyatin wa hada. Kuma duk ma abocin kauye da kuma abocin birni. Ya ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شدون النساء وينهي ما أراد ما أراد ما أراد له بالأمرة والحج فرد في في اللذل هذا من بعد من بعد ركوب الفرس والنعل وبعد ذا يرفع صوتا مع الأمم ya ce wannan ana magana aikin hajji ne ko wannan bayan ya hau doki ko yana tafiya a ƙasa shi ne wannan ali yana tafiya kan kan takalminsa bayan kuma bayan wannan ya riga ya hau abin hawa sai ya daga sauti tare da al'umma labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ya daga sauti a gane juna lissaban da mata shi a fahimtar shi mata ba za su daga sauti ba wa yanwi ma arada lahu sai yayi niyyan abin da yayi nufi na aikin haji in ma ifradi ko kirani ko matuyi sai ya yi niyan ma arada lahu abin da ya nufi gare shi na umra ko aikin hajji eh, alhaji da aikin hajji na farilla a wajen lizimta da aikin hajji na farilla a wajen lizimta zai yi niyya gaba ɗaya bayan ya yi labbaika masha waye da kullum min babi bani shaiba na? na haka masha wa yadkhulu min babi bani shayba wallazi wallazi yabsuru rukunan rukunan bil alif eh, masha sai yayi tafiya wa yadkhulu min babi bani shayba sai ya shiga daga kofan babu bani shayba an gane ku ya shiga daga kofan bani shayba huwa allazi yabsuru rukunan rukunan bihi alif bihi alif shi ne wanda yake nufin rukuni ya kasu da alam bi yi rukuni wanda mutanen wanda duniya suke nufin rukuni da shi duk wanda suke nufin yin aikin hajji to su shiga ta ainihin babu bani shaiba a gane shi ne ga mutumin da yake nufin wani rukuni wato mana yake son ya yi aikin hajji to zai shiga daga babu bani shaiba eh, ya tuka min wa ya taslima al-hijarata in yufihi Ƙadara au biliyadi ma'al famin zai yi tawafi daga gare shi fayar salimun hijara zai ainihin sumbanci zai shafi ainihin hadirin aswad zai shafi dutse in bifi in yana da iko ya yi da baki ko kuma ya yi da hannu sai ya sa a baki ya yi da hannu ya sa a baki in ya taba da hannu sai sa a sa. Na ya tufu sab'atin shawar ashwatin bila naqasi wal baitu minhu an an sitri ma'rufun an yusri zai dawafi zagaye bakwai ya tufu sab'atin ashwat zai dawafi zagaye bakwai bila naqasi ba tare da tauyewa ba kar ya tauye bakwai din nan bakwai ake so wal baitu minhu an al-yasar shi kuma anil yusra shi kuma ɗakin ka'aba ya sashi a gefen hagu ɗakin ka'aba gefen hagu zai sashi haka sai ya zagayawa sai ya haka anticlockwise zai an gane in zai yi tawafi mm-hmm. na'am wa ba da za a tsalla huwar ƙasai ne fakat inda al-makani bayan tasliman min al-halal bayan wannan sai ya yi sallah shi in yi dawafi idan mutum ya yi dawafi zagaye bakwai bayan dawafi sai ya yi sallah a biyu raka sai tsawaf inda al-makami a wajen makamin Ibrahim zai yi sallah in ya yi ke nago in bai samu wajen ba ba ko ina zai iya yin sallah a biyu ba sai ya makamin Ibrahim ba fa min al'umma, sai ya shafi wannan sai ya shafe shi daga al'umma amin al'alami sai ya shafe shi daga cikin duwatsu daga cikin duwatsu sai ya shafi wannan wajen azal aswad yasjulan nisa wa yanwi ma arada lahu banda suratin banda mata banda ainihin su mata su ba su daga murya ba wajen labbaika labbaika wa yanwi ma arada lahu sai ya yi niyyar abin da ya nufi gare shi na umra ko aikin hajji ko kuma da umra da aikin hajji gaba daya alfardi fil wanda yake na aikin hajji na farilla a wajen lazimta masha wa ya dukulu min babi bani shaiba zai yi tafiya zai tafiya ya shiga daga kofan bani shaiba babu bani shaiba daga nan zai shiga wallazi yafsidu ah, alam yadu wallazi yafsidu rukunan bil alam shine wanda yake nufin rukuni wato shi ya duk al'alau shi. wanda duk duniya suke nufin wato rukuni da shi ko kuma ya zama wannan kasara ne jar ya duk rukunan biyan alam wanda yake nufin rukuni wanda akwai dutse a wajen duk mutumin da yake son wani rukuni wanda a rukunin akwai dutse shi ne kaka dawafi dawafi yana da alaka da dutse zai fara daga hajar aswad ne to da zai fara ne ya shiga daga fani shaiba zai dumfaru wannan dutse ke tsaye an gano wannan eh. wa ya tuko ya fa yastaslim al shigara zai yi tawafi daga nan wajen zai shafi ainihin wato a duwatsu eh. in bi fihi kadar in yana da iko ya sumbanta da ainihin baki ko kuma da hannu ya shafa da hannu da zai sa a baki ya tufu sab'ata ashwat bila zai yi tawafi zagaye bakwai ba tare da tauyewa ba alhali dakin dakin Ka'aba ya shi a gefen hagu tare da sauran al'umma ba shi kadai da sauran al'umma gaba daya bayan wannan zai sallah shi raka bi kawai a wajen maqamin Ibrahim wato zai sumbata ko zai shafi wannan daga cikin duwatsu الرسالة القيرواني ومن سرقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن سرق ربع دينار دون ده يسا تربو دينار ذهبا na dinari amma qimatuhu aw ma kimatu yawma saraka salatatu ko duk abin da ya kasance kimansa a ranar sata a lokacin sata ya saci abin da kiman shi ya kai dirhami uku min al na kadara hmm. a wazna salatatu ko ma'aunin dirhami uku na azurfa ma'aunin dirhami uku na azurfa za a yanke mai hannu na'am saraka min hirzin in yayi sata daga hirzi an gani in ya shiga cikin hirzi yayi sata amma don kuɗin mutum ya faɗi sai ya ɗauke wasu na shawai tsuntuwa ba sata ba ne ya gaskiyar magana kuɗin mutum ya faɗi sai ya ɗauke to wannan za a yanke mai hannu ba za a yanke mai hannu amma ba ya yi laifi duk wanda ya ɗauki kuɗin wani ya san ba nashi bane ya yi laifi ko gobe kiyama sai ya biya saboda haka wannan abin da ya dauke ya ci amana kuma ya ci haram amma hukuncin sata na cewa za a yanke mai hannu bai kama shi ba an fahimci wannan ko ba za a yanke mai hannu ba saboda ba wai ya yi sata cikin girbi ba ne idan ya tura hannu cikin aljihu ba kaga ya yi sata cikin girbi ya tura hannu cikin aljihu ya dauko amma idan ya yi yankan aljihu ba da zai zane kawai zai yanke aljihu sai sai kuɗi ya faɗo ya ɗauka hirji ne ai bai tura hannu ciki ba ba hirji ya nan wajen wato mai yankan aljihu ba a sashi daga cikin hukuncin tsari ana sashi ɗan sane ne shi ɗan sane wanda ba tura hannu yake ba ya san dabarar da zai ya yanka aljihu kuɗi ya zubo ya kwashe ba wai ya tura hannu cikin aljihu ba ne a ƙasa ya ɗauka ebe tura hannun ya zuwa ba kudin ya fito waje da ya zari ba za a yanke mai hannu ba na ai ba wai laifin ba ka'ida sai ka shiga hirzi an ga ka a hirzi sannan ka zo farawo na annabi ya zo kasuwa na annabi ya zo kasuwa na duk inda ya tura hannu ciki wai na annabi ya zo kasuwa kaga shi na annabi ne daga shi ya yi nuna wa kowa kuɗi an fahimci wannan ku mutum ya shiga cikin ɗakin wani ɗakin mutane ɗaki ne sai ya shiga ya ɗauko abu kaga ya ɗauko cikin hirfi amma ka bar abu a waje sai barawo ya zo ya ɗauka to wannan bai shiga yirzi ba gida hirzi ne mana cikin gida indiya indiya kullum kada shago ai wannan zai da kaya ne kada shago ka saka shi yirzi ne idan mutum ban shago ga kowa ya san cewa wannan abun wani ne musamman wanda yake an tanaje shi dan ajiye wannan abun za a iya sanya shi daga cikin hirzi idan mutum ya ɗauke shi za a yanke mai hannu an gane ku tu wanda ya sata a cikin hirfi kamar likabari mutum ya zo ya buɗe kabari ya zo ya da likabari za a yanke mai hannu tura hannu cikin cikin ainihin kabari a ciro abu an ciro cikin hirfi ne in ya kai kima da za a yanke hannu a gare shi akwai mutanen da aikin su kawai sata likabari ana gama binne mutum za su je su tono su ɗauko in ma bokanci in ma kuma nan gaba yaji a siyan ma wani kuma ina zai kwakwace shi ba kaga wani hali gare shi ya kwakwace abin da ya cire shi ya kawai ya bashi haka nan ai dan adam yana da ban mamaki kwarai da gaske shi wala a fil khulsa babu babu yanki babu yanki hannu ga sane dan sane wanda zai ga mace ta rike jaka tana yanga akan titi shi kuma yana da dan mashin din shi kawai tana tana sai ga kawai kawai sai furge kawai sai a ƙara wa mashin din gudu irin wannan ba za a yanke mai hannu ba ko mutumin da kaɗan rike kuɗi a hannu kawai ciwo ya ɗan furge ya ƙara gaba barawa barawa kawai ya yi kwana wannan ba a yanke mai hannu galiban irin masu sata a kasuwa ɗin nan yan ne. suna wato kaɗan, yi sakaci da kudin ka kawai sai ka nema karansa ko aljihun ka su ɗan yanke da ƙasa, kudin yanzu bai kawai ya ya sa aljihu ya ka gaba an gane wannan su irin wannan ba a yanke musu hannu sai dai in an kama su za musu taziri ne wa yuftahu fi zalika yadu rajo? ana yankewa cikin wannan ana yanke hannun namiji wai mar'a da mace wala da bawa duk ɗaya ne namiji in yi sata sunan shi barawo haka nan mace haka nan bawa duka sunan su barayi za a yanke masa hannu thumma in kudi a adriki sannan in ya ƙara yin sata na biyu da ba an yanke hannu hannun farko ba hannun dama ba sannan sai a yanke hannu da tarnaki a yanke hannu da a yanke kafa kai kafa da tarnaki wato a yanke kafa daban an yanke hannun dama sai a yanke kafa hagu thumma in Da yadu sannan ya ƙara sata sai a yanke ɗaya hannun thumma in da farjuhu sannan ya ƙara sata sai a yanke kafa kaga bai da komai kenan ba hannu hannaye ba kafafuwa yanzu ya sa yi da shi in ya ƙara sata sannan daga baya sai amfani da bakinsa sai ɗauko sai ya sata sannan waje ya za da shi za a masa bulala ne a kullum shi tunda Allah abin da ya ce wasariku wasarika fadahu aydiyahuma to an gama yanke hannayen da kafafuwa to yanzu bai za a yanke ba abin da yanke sai ce a yanke kunnuwan da hanci san in ya gama in an yanke wayan nan gaba daya sai ƙara yin sata to kawai za a mai bulala a kulle shi ta'ziran wa man akarra bi saraka bi sarika bi sarika kuta duk wanda ya tabbatar da sata an kai shi kotu aka ce kai sata yake tabbas nayi a yanke mai hannu wa in raja'a ukila idan ya dawo yace ba bai yi sata ba a kyale shi wato an je za a yanke mai hannu ce ku dakata wai me za su daka me za a yanke mai hannu saka ce ba kace kai ka bishi ah, me ya saka a sake mun bayani ni ba ba ba wuce bane ni ba ni ni ka abin ni kaluri ne menene ake nufi da saka mu dai alamu luri ga abin da ake nufi da shi ce abin da ake nufi ka shiga cikin hirzi ka dauki dukiya to ni ba abin da yake nan ba ni na dauka kuna nufin cewa na ga kuɗi a ƙasa na ɗauka shi ne sata ni ban ɗauki kowa ba ni ban shiga wani hirji na ɗauki wani abu ba sai a gane shi an gane kafin a yanke mai hannu sai ya nemi ƙarin bayani aka ce mai kayi sata ne sai ce to ni ba ba sata ne ba ni ba fashi cikin zaben kowa ba to a nan wajen za a gane shi wa ghariba ka in ka da ma'ahu yawa kashi barawon bayan an yanke mai hannu ba zai biya abin da ya sata in abin na tare da shi ga yanke hannu ga biya kuma zai biya abin da ya sata in abin na tare da shi na mu tubiya idan baya tare da shi abin shi bashi mutum da zai an yanke ma wani to yanzu abin da ka satar na ina yake yace ai na riga na siyar ina kudin na yi cefane da shi dama matata ta haihu ne ban da na siyar rago na siyar rago an riga an yanka an yi suna to insha Allah nan gaban ka samu kuɗi zaka biya gashi an yanke mai hannu gashi ko sai ya biya da eh, yanke hannu haƙƙi ne na Allah sun wannan kudin haƙƙi ne na mutane eh na da wa na ake yankewa ah, a eh, wannan santuwa an mutum ta gaya ake yi wanda ya tsinci kuɗi ba wai zai cinye ba zai cigiya ne in ya ci giya shekara guda bai samu mai shi ba sai amfani da kuɗi eh wa alaikum salam Wani ba barayi ne zuwa yi su ma masu masu baki suna cewa at owner's risk this vehicle is parked at owner's risk su ma ba su da gadi ba magana gadi kawai duk wanda aka sarce bai kawai shi ne yake da hasara eh ba da ya bashi a waje ba a waje kulle in kulle wani ya daga sama ba wani ka karfa ya daga sama ya tabbata shi daga da yi shi kenan su ba su da amfani na in fakin su zai ga ai na aka sace ba ba zuwa su biyu shi ma a da su eh, in fakin space ya ga hindi ne fakin space inda an an tana wajen dan parking to mutum ya san dama ana gadin wajen wani rubi ne amma irin parking na nan gefen nan ba ba yin ne. wannan wannan parking space ne ba na kowa bane kowa shi da yake ne kai amma akwai masu gaji amma masu kulawa akwai wuraren da ake biya na'am na'am saurara saurara in mutum ya da cigiya a kudin ya kankanta da yawa kamar naira ashirin naira hamsin ba zai kai cigiya ba inda ba wai sai dai kana ganin ga taron mutane nan dan kudi kaɗan mutum na iya amfani da shi an malamai sun kama hujja da hadisin nan da annabi ya tsinci dabino ya ce da ba dan ina tsoron kada dabino ya zama na sadaka ba da na ci da da wannan kadan badi cewa kuɗi kaɗan shi wannan ba wani ko da mutum bai ci ya ba matsala aka ce to menene kuɗi kaɗan ya za a yi a haddade shi aka ce bil urf da abin da shari'a ba ta yi masa iyaka ba to makoman shi zuwa ga urf sai kuma ga al'adar mutane mai wani kuɗi da suka raina wanda ba su ɗauke shi da wani amma wani daraja ba sosai eh? kudin da ake ba karamin yaro ya su yi nera goma nera biyar ila naira ashirin goma amma hamsin ba ana ce bai da hamsin hamsin ana biya ana biya ainihin kayan ce bare da shi wa alaikum salam eh. nan ba kudi ba ne nera goma ba wanda zai cikin nera goma ko wannan tudun wani hajjira goma ba kuɗi ba ne ba a cike shi duk kuɗin da ba za a yi cigiya ba a wajen mutanen ba a yi zai kudi ba amma mutumin da ya fatar da dubu ɗaya zai yi cigiya ta Allah ya kuɗi na Sí, más ba su ya yi daidai mana yana ta rubuta rubutawa a mutum da ya misali ya tsinci yarinya ba ga iyayen ba sai sa yarinya a makaranta boko da islamiyya ila da hadda ma ni tsada shi kenan sai ta rubuta da abin da ya kashe ta rubutawa yau idan iyayen suka zo sai ya ba su list kawai ya ba su list kawai su ba shi kuɗi suna ba shi kuɗi ya miƙa musu in an samu tabbas cewa iyayen ne in ba su da kuɗi har abinci

nashi ne a duk wanda ya san cewa ya batar da kuɗi ya zo ya same ni ba za ka ce na batar da dubu ɗaya ba kana cewa ka batar da dubu ɗaya za a samu mutane biyar ko zai ce shi ne nan da ke amma wani ya batar da wani kuɗi in ya san nashi ne ya zo ya same ni eh, a waje kaza a waje kaza zo kaga idan ka faɗa haka shi zai zo ya bayanin nawa ne ya batar a in ba haka ba kuma kana faɗin yawan kudin to wallahi za ka zo ga wani zai zo ya amshi ya tafi abin shi shi wanda shi da masu da ake magana shi ne ni in zo ce na ɓatar da kudi da Allah duk wanda ya gani ya bani kayana a hana amma a masallaci liban ya ga agogo ko wani agogo ya fito duk wanda ya san ya ɓatar da agogo ko kuɗi ya zai same ni sai faɗi in yanzu zai faɗi irin agogon ko ya faɗi irin nau'in kuɗin sanarwa eh ya harafi na'am kuma ba da yaro yaro shi ne shi ne eh, shi ya rasu eh. eh a ai, ai, ai, shi baban zai gaji yaron ne baban shi zai gaji yaron tunda baban bai mutu da wuri ba eh wanda ya riga mutuwa ba zai gado ba wanda ya mutu daga bayan shi zai gado baban shi ne in baban in bai da sauran in akwai sauran yara da baban da yaran da suka rage za su yi gado yaran shi in wannan yaran na da yara in yaran bai da yara amma yana da eh, in baban shi kaɗai ne misali sai maman to za a raba dukiyar har da baban da maman gaba ɗaya eh ko da eh, ana duba dama a wajen gado wanda ya riga mutuwa baya gado in aka yi accident baba da yaro ya zama bai da kowa sai su ba kowa sai su to baban yaron ya riga mutuwa baban zai gaje shi in baba ya riga mutuwa dan zai gaje shi haka ake ka'ida ne in ba sai in ba san wanda ya riga mutuwa ba wanda zai gaje wani a cikin su sun mutu at once ba san wanda ya riga mutuwa ba duka su ba su gaji juna ba eh Ah. wannan naka ne a ah, haka yadda haka magana ne haka yake amma yadda ya faɗa ne raba gado ma shine kai dama ai ba raba gado ne ka'ida ba wanda ya riga mutuwa kawai ko ba gani ba yanzu mun karanta cikin iziya idan gini ya faɗo wa mutum gini ya faɗo wa mutane da ɗa da uwaye waye za a duba wane ne ya riga mutuwa a cikin su wanda ya riga mutuwa ba zai gado ba zai gado wanda ya ɗan jinkiri kafin ya mutu shi zai gado

wasu magunguna don karisa wa a eh, shi ke na kawai malin layo zai yi sha ya rediyo eh? kudin yana da yawa yana da kudin mai na zuwa rediyo wani zai bayar ba da ya ta masallaci hukuncin in dai baka taba shi ba an ce malamai sun ce idan mutum ya yi tsuntuwa sai yana ganin shi gaskiya zai san wahalar cigiya giya to aka ce kada ka taba kana ganin shi kawai yi abinka in ka ɗauke shi sai kuma ka ajiye duk ma ka nemi shi aka rasa za ka biya kamfanin shi wani dauka shi wani abin mamaki a Najeriya a lokacin da mutum ya yi haɗari za ka ana rigirgin caje shi wai kayan haɗari ba kaga mutane sun jikata sai ga mutanen gari kowa ana gani a caje mutane a kwashe kuɗin da gajiyar shi dan ka san an yi nisa a Najeriya ba duk wani zakin da muke ba shugabanni wallahi tallahi laifin yana wajen mu kanmu wallahi kaga wai kaga mutum yana nishi amma kana caje shi kana kwashe kudin hannu kudin shi a jiwon shi amma kuma ka zo ka ce shi shugabannin mu azzalumai ne a zo a yi revolution a yi zanga-zanga sai an cire su Walaikun salam. Akwai wanda ya tara taron eh sai kamar ya ce ne ya ci giya yayi ya kuma shi ya ba shi ne ya ci giya Su ma bisa amana sai da sa arjun shi ne ya ci giya eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu